assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi barkamu da wannan safiya ta ranar laraba da ita ce safiyar 15 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin hudu ga watan maris 1926 daga wannan masallaci na garki area 8 cikin birnin tarayyar najeriya abuja cikin jerin gwanan darussa na fadakarwa da tafsiri ga iyayenmu mata allah ya saka musu alkhairi yau insha Allah za mu darasi mai lamba goma kenan a cikin wannan jiran giya da takiyar mace a alkur'ani har yanzu dai muna ci gaba da wato tattaunawa akan mata mutanen kirki waɗanda ambatan su ya zo a cikin alkur'ani mai girma a yau za mu duba ambatan wato hafsa bintu umar radiyallahu anha wadda lamarikin sarki ya ambaci labarin abin da ya faru na kissarta a farkon suratu tahrim ko farkon suratu tahrim da faɗin alamarikin sarki ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak bismillah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 والله غفور رحيم نعم انا فرقا سوره الحديد كينان الله مدركي سركي yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahalla Allah lak me yasa kake haramta abinda Allah ya haramta maka abinda Allah ya haramta maka dan me zaka zo kai ka haramta tabtaghi marzata azwajik kana yin haka don kawai wato ka samu yardan matanka Allah ya halatta maka abu matanka ba sa so sai ka ce to ba za ka yi ba saboda su ji daɗi a ransu Allah ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam tankiya akan wannan wallahu ghafurur rahim amma Allah madauki sarki mai gafara ne mai rahama wannan aya ita ce farko su tare tana nuni zuwa ga a wannan kisa ta Hafsa abinda ya faru kamar da ruwaye suka nuna ɗayan abu biyu Hafsa radiyallahu anha manzo zalla sallallahu alaihi wasallam ya zo ɗakin ta a aka kawo mai zuma daga wani daga ɗakin Safiya to sai ta yi zuciya ta nuna ba ta bai kyauta ba ya za a dinga kawo mai wani abinci daga wani ɗaki zuwa ɗakin ita ba a mata adalci ba sai da ka sa na jiki da kwatar da hankali ki ba ma zan sake karma ba amma ki a lekun kake gaya wa kowa wannan ɗaya daga cikin ruwa yake ko kuma cewa sadakarsa kai kwanki ki maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato mari kulkubiyya radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da ita a a ɗakin Hafsa Hafsa ko ta ce ita gaskiya ba a kyauta mata ba ya zai a zo da wata ɗakin ta kaza kaza kaza sai ya ba ta Ya ce ki hakuri amma dan ki ji daɗi ma shikenan mariyan ma na haramta wa kaina ita ki ta ji daɗi nabi sallallahu alaihi wasallam yana fita sai ta garza ya dakin Aisha ta bata labari dama ita ce kawarta wanda suke hada duka har kallon su ta a wata riwaya kuma aka ce a nabi sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin cewa ne da babanki da baban Aisha su ne za su zama halifofi a bayana amma kar ki gaya wa kowa nan ma ta ta faɗa to kuma dai wanne ne abin da ya kamata mu lura shi ne wannan aya tana nuna mana ashe ba daidai bane abin da Allah ya halasta wa namiji ya mai da shi haramu kawai dan wata mata ta ji ba daidai bane in ma dai mutum misali ba zai aure na biyu ko na uku ko na hudu ba saboda yana son wata matarsa to a tsaya iyana amma kada ya ce haram ko ce ni aure ya haramta gare ni to wannan yanzu shiga cikin hurumin Allah ne ina fata mun gane haka wani abinci da wata ta dafa kada wani ya ci don kada wata ta ji haushi matarka ta dafa maka abinci ta kawo maka sai ita kuma ɗayar bata baka ba kuma ba ta so a baka amma saboda kana jin nauyinta kana so ka ji daɗi ka haramta kanka wannan abincin wannan ma babu kyau yi wannan abu sai Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka kare rantsuwarka kad farana Allahu lakum qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله يكفي من قال صلى الله عليه وسلم قد laku ta lakum a aymanakum ai Allah ya kawo muku hanyar warware rantsuwa idan mutum ya rantsuwa akwai sananniyar hanya ta warwarewa kafara ta hanyar ciyarwa ko tufatarwa ko azumi ce ka warware rantsuwarka Allah shine majibincin al'amarinku Allah kuma masani ne mai hikima wato kenan ko da mutum ya yi irin wancan rantsuwar ya ce ya rantse da Allah shi ba zai kara aure ba malamai suka ce wannan a irin alkawari bai da wani tasiri domin ya saba dokar Allah sai mutum ya yi kafara ya harkarsa. Insha Allah ya ce wa yi asarar nabi ويسأل النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرض بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير الله يقول وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا كما كأنبتي labarin sa'ad da annabudin alaihi salatu wassalam ya sirranta wa wata cikin matansa wani zaci. to wannan ba'adi azwajihi ita ce hafsa da ijma'in malaman tafsiri hafsa ce bintu umar radiyallahu anha wa ana biha annabi sallallahu alaihi wasallam siranta mata wani labari ɗaya daga cikin labaran da muka ambata ya ba ta alkawari amanatul amana kake faɗa wa kowa da gani sai ke amma abinka da ɗabi'a irin ta mace sai Allah ya ce falamma nabba'at bihi sai ta je ta bada labari kun tuna ran da mun yi magana akan cewa kowace kawa tana da abokiyar sirrinta shi alim sallallahu alaihi wasallam yanzu yana ganin ya gaya mata magana sirri daga shi sai ita A shi ita kuma tana da tata kawar ita ce Aisha ta je ta gulmata mata albishirin cikin cikin cikin cikin ai ga ma abin da ya faru shikenan suka yi gati suka yi shewa suka ce alhamdulillah to da yake Allah yana shigar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada inda wani ne wanda ba manzo Allah ba shike ne su ga ganin shi a dage sai ta zai mushi da magana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Aisha take cewa ina ganin ka yana biye masarraka saboda haka tana zuwa ta bada labari sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ga wa Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan sirrin da ka gaya wa Hafsa da kai sai ita ta ta gaya ma yana shigowa gida ya kira ta hafsa a am zo labarin da muka yi da ke abin da na gaya nake ashe da kin ba da labari a wa ya gaya maka yi ce a kalamun gaskiya shine falamma نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعده sai ta bada labari sai Allah ya gaya wa Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta tona asirin da kuka yi da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ai kin ce kaza da kaza da kaza ma sai da ya mata duka abin da ya ji ba ya koya wani cikin hikimar haka dan ta zama cikin wato wato ta dawo cikin ta yin ta ba san abin da ya sani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa falamma naba'aha bihi qalat man anba'aka ha yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta labarin cewa ai kin faɗi kaza kin ma faɗi kaza ya faɗa mata wani sashe na abin da ta faɗa sai ta ce man anba'aka hada wa ya gaya maka wato ta tunzuro kenan cewa oke Aisha na na rike ta kawa ta amana na gaya mata wannan labarin shine wato miji na zuwa gurin ta ta gaya ne ta ta sani ko in sai da mana cewa ba aishi ce ta Kala an yaka قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير khabir ce Allah masani mai ba da labarin abubuwa shine ya sanar shi Allah ne ya sanar shi ba wata ba sai ta shiga taitayinta sai Allah ya ce in ta tuba ila وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير Allah madaukakin sarki yace in tatuba ila Allah da ke hafsa da ke Aisha in kuka tuba zuwa ga Allah faqad sabat kuma, to ku sani dama zakatan ku ne sai karkace Allah zai ya ce ku kuka nemi ya sai Allah wa in tabahara alayhi idan ku za ku ci gaba da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan fito na fito fa inna allaha huwa maulahu to ku sani da cewa Allah shine majibincin al'amarinsa wa jibrilu da sayyidina jibril alaihi salam wa salihul mu'minin da dukkanin nagartattun muminai wal mala'ikatu ba'da zalika zahir da ma mala'iku ga baki daya za su fito su goyi bayan shi akan waɗannan mata guda biyu za a yi duka wannan taron dangin a yi maganin da Allah da mala'ika jibrilu da muminai da mala'iku saboda waɗannan matan guda biyu sun kayawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali a waɗannan kwanaki ya rasa kan gidan shi da gindin gidansa sun ta jefa mishi da maganganu sun ta kawo mishi kutun gwila sun ta haɗa mishi wato har kalla da da kisa irin na mata Shin Allah ya ce asarar طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات طيبات وأنهارا الله يتشي أثنى ربه إن نفقنا ومن جدين شياك داما إذن يسكيكو أن يبدله أزواج الخير من كل يتشلى مسلمات تستقيمة أميري في يده مسلمات أسلم المسلمين مات مؤمنات مؤمنين قالتات ما تتأيوا أكي إبادة الله تائبات ما ستوبا إذن سنين كسكري abidatin masu yawan bautar Allah sa'ihatin masu yawan azumi tayyibatin wa abkara kuma wata daga cikin ta zama bazawara wanda ɗaya daga cikin ku bazawara ce wa abkara ɗaya kuma ta zama budurwa kamar yadda wata a cikin ku budurwa ce Aisha budurwa kawai ta Hafsa bazawara to za a canza mashi budurwa da bazawara masu bauta Allah masu azumi masu sallah masu riko da addini Allah ya siffanta su kuma wanda suka tifa alkhairi sau da kake tunanin wajen kiran ku da mace shi kenan ba zai iya samun wata tafi ba wannan ayoyi guda biyar na farkon suratu a tarihi su ne suka sauka akan wannan sha'ani na waɗannan mata guda biyu aisha da hafsa za mu ba da ƙarfi akan hafsa saboda aisha za mu zo insha batu akan ambatanta a cikin kissa hadisul ifk sayyidina abdullahi dan abbas yana ba mu labari kamar da ke cikin sahih bukhari da muslim cewa ya daɗe yana so ya tambayi sai na umar dan khattab dan ya san suwa ne ne matan nan guda biyu da Allah ya ce in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma yana so ya san wai waɗanne mata ne a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah ya wannan magana a kansu yace ban samu haƙi ba har sai wata rana da za mu tafi aikin hajji ko umara sayyidina Umar ya keɓe zai yi a zai yi bawani zai biya bukata sai na ɗauki ruwa na kai masa na ajiye masa a kusa da inda zai bukatarsa na jiran shi da ya ɗauka ya zai biya bukatarsa ya dawo sai na amfani da wannan damar na cin mishi ya amira mu'mini ya kai sarkin mu'minai ina da tambaya dama ibnu abbas yana da yawan tambaya kuma umar na cikin manyan malaman sa cikin sahabbai yace me tambayar ka ya ce suwa ne ne waɗannan matan da Allah ya ce musu in ta tuba ilan lahi fakar ta zan kulubu kuma Umar ya ce ka bani mamaki ibn Abbas yanzu kai baka san wannan karatun ba ko kuma yanzu kai wannan din ma yana cikin abin da ce ka tambaya abin da ba wani abu ba ya ce to Aisha ce da Hafsa su biyu ne suka samu kansu a cikin wannan yanayi Allah ya bada wannan bayanin a kansu sannan sai Umar ya bashi labarin dalla dalla abin da ya faru cewa shi umar yake ba da labari ya ce mu mutanen makka mun kasance sanda muke makka kafin mu dawo madina mun fi karfin matanmu a cikin mu duk wanda ya magana matar shi tana rawar jiki za ta samu rita zauna duk wanda ya tsawa matar shi sai ta fashe da kuka a matan makka suna biyayya ga mazansu ce da muka zo madina sai muka samu su kuma mazan madina su kuma duk al'adar su shine matan su sun bi ƙarfin ba sa iya iya mata tsawa mata ne ke juya gida sai muka samu galibin su mijin hajiya ne yace to kawai sai matan mu suka fara koyon irin wannan ɗabi'a ta su mata sun mallake miji sai da suka yi maimakon su koyi su matan madina su koyi halin matan makka a ci gaba da biyayya aure ana haƙuri to sai haka bai faru ba sai matan madina ne suka koya matan maka yadda ake miji tsageranci yadda ake sa'in da miji yadda ake miji ya faɗa a bayan masa irin al'adar da suka saba shi ne umar yake sai matan maka suka fara koyan wannan hali ce wata rana ina tsinkar da kuɗaɗe na matata ta yi magana da cewa ya kasa da ke ta ce sai an kasa da ni sai ka isa ma kana magana ta ce ba zan sa baki ba yana cikin lissafin shi na kasuwa ta sa mai baki ya ce ina ruwan ta ce ka isa ka ce ba ruwa na kai ba ne gida na ba ne ya za ka ce ba zan sa baki ba ina magana ma kina mai ruwa ta ce to kai waye kai da ba za a yi magana ba za a mai maka ba ce manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam a garin nan yana magana matan gidan shi suna mayarwa matan gidan shi sukan yi fushi su yi mishi magana ba har a kwana a wuni mace ta ki magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dole sai dai lallashi ta kuma da yake dan wannan labarin sai hankali na tashi na ce ku duwa da sai haka tashi za ku ta Ya yace sai kuma na tuna cewa akwai yata a gidan ba zan bari ta halaka ta shiga wannan mummunan ɗabi'a ba saboda ka sai na tashi gari na wayewa bayan an yi sallah asubahi na sa kayana na tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kai ziyara wurin ƴata Bukhari yayi babi akan cewa babin da kinna cewa uba ya zo gidan auren iyarsa ya mata wa'azi saboda halin zamantakewa aure uba da kan yace da miji ban tsaya kudi ha ba sai da shiga ɗakin ƴata hafsa yace ce mata wai ki hafsa da gaske ne a nan gidan wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ku bari masa da gaske ne wai ɗayan ku kan yi fushi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har a kwana a wuri ba ta masa magana ba amsa ta ce kwarai ko da gaske ne kuma dai ce sai hankali na ya ƙara tashi da ce ai ku kin shiga ku kira da ta ki ba ki jin tsoro ba ki jin tsoron Allah ya yi fushi da fushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke ki halaka ba ki jin tsoron a sokar da wata aya ina nake albarka ki to kan na ƙara jin labari kan na ƙara jin labari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kin mai masa da irin ta kan na sake jin labarin an ce wai kin kwana kin wani baki magana da shi ba shi kuma kada ki biya wa Aisha kaga an ce ita ce kawaki tare kuke hada duk wata kalla kar ki biye mata ita tana da fuska mutum nan yana tsananin kaunarta za ta iya yin wani abu ta sha ke ba za ki sha ba ke annabi na rike da ke ne saboda mutunci na da daraja ta ba dan yana son shi. nan fa ya kwakwafe ke kwakwafe mata wa'azi Kuwar bai tsaya nan ba sai dai shiga ɗakin ummu salama ya shiga ɗakin aisha ya shiga ɗakin wata da yana musu wannan wazi to anan ne ma har da aisha da ummu salama suka gaggaya mai magana cewa kai ina ruwanka ka gama da gidanka ne za ka zo gidan nan gidanka na malam ka je da Allah karɓi gidanka ka za ka zo kana sama na baki a wurin mu ba su tsaya su saurare shi kusa da yadda mata suke duk irin wannan abu ko malami ne yana wa'azi a islamiyya za ce kaji na Allah ku ji faɗin na ku aikata aikin shi ko wani uwanta ya zo yake zai mata faɗa cikin ka iya da gidanka ne ko kanin babanta duk da irin wani abu da mata suka saba suka yi mushi haka ya ita shi ta ce to ana nan shi ne sai suka zo suka haɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwanza gwarba da suka haɗa mai ita a cikin sallah da sallah da zafin abin da suka mai to kawai sai ya ce to ya sai ya fita daga gidan akwai wani ɗan ƙaramin ɗaki wata ittiraka a ƙofar gida sai je ya zaman shi a wurin ya ƙi shigowa gida aka kwana aka wuna aka sake kwana aka wuni wajen sati guda bai shigo gidan ba sun ya shiga masallaci ya tsara sabbin suna ganin kamar zai shiga cikin gida wajen iyalin shi sai kuma wannan wurin ya zaman shi ya yi tasbihi a wajen ya yi karatun alkur'ani ya bacci shi akan wata tabarma karauni shikenan sai madina ga baki ɗaya hankali ya tashi sai aka fara hasashe aka fara kudda labaran ɗanzan kuregi cewa to annabi fa ya saki matan shi gaba ɗaya ai baya ba shi ga wurin su gaba ɗaya aka fara talati da sallar lami hankalin kowa ya tashi labari har ya juya wurin kuma wani mai kai labari ya tago umar da sassafe yace Umar yace mishi yaya na ganka a guje ko za a tafi yaƙi ne ce ina ai inda yaƙi ne abu ne mai sauƙi ba ai abin da ya faru ya fi yaƙi tashin hankali ai annabi ne ya saki matan shi gaba ɗaya Umar ya ce sai hankali da ya tashi na ce hafta ta shiga uku ta lalace ta yi mata wa'azi ba ta ji ba Umar ya ce gari na wayewa na tafi na jinin sallah a tsibagi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana idar da sallah na ga annabi ya tashi ya shiga wannan ɗakin kuma akwai wani bawa da ke tsaya kufa ɗakin zai barin kowa ya shiga sai da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana je na ce masa kai eh ka shiga ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab yana neman izinin da shi ya shiga ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kula shi ya dawo ya ce Umar to annabi bai ce komai ba Umar ya ce ka je ka ƙara tsaya masa sai da aka yi har kafa uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kula Umar har Umar ya hakura ya tafi yana ta kuka sai ga wannan yaro ya taho ya ce annabi ya ce ka zo ka shigo Umar ya ce na zo na shiga na zauna wuri wuri ba daɗin zama irin zama irin na akwai tension yace na rasa yadda zan yi mana na fara magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da na kalli ɗaki na kalli ɗakin na ga cewa babu wani abu wanda za ka kalla ka sake kalla babu wani abu in ban da wani buzu wanda ya yi baƙi saboda an daɗe ana amfani da shi da wani mataki wanda aka ɗinka sai aka saka wato karmani aka saka kaya a ciki kamar ciyawa a kan shanu da ke kishin gida sai na kalla da sai za a Allah wai da gaske ne ka saki matanka annabi ya ce a ah, ba su kisa sai umar ya kabbara ya gode wa Allah ya ce ai mu aka ce mana ka saki ta ce a ah, ba su kisa sannan sai umar yana so dai annabi saki jiki da shi ya ce ya manzan Allah ai ban baka labari ai na taɓa shiga cikin gidan na shiga ɗaki ɗaki ina masu azi ba sa jin magana ne. saboda yana shi da ce mai kama ita na shiga ɗakin wancan na shiga ɗakin wancan na gaya musu rayuwa ba haka ake ba duk yana neman yadda zai samu in fita har yanzu maza Allah sallallahu alaihi wasallam baya jin eh, daɗin yin magana ya shiru yana tsaron ya sake duba ya ce maza Allah ya zai hana ka roƙi Allah kai ma ya yalwata maka duniya ya baka kayan alati da kayan kawa irin yadda ya ba farisa da ruma ai mu muka fi cancanta da wannan mu da muke bauta Allah su da suke kafirai sannan sallallahu da wasallam yana kishin gire sai tashi domin ci a ah, Umar kai ma irin wannan zancen kake kai da nake ma kallon mai hankali waɗansu mutane da kaga Allah ya ba su duk kayan kawa na duniya Allah ya ba su rabansu na lahira ne a duniya iyaye kusurban su sun haka kafirai da kuke ganin su da kayan kawa na duniya har ya dinga burge ku Allah ya ba shi ne rabarsa na lahira ya ce su daga nan sai zance ya buɗe. ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ka nema mana jafara a wurin Allah tabbas na yi kuskure ka nema mana jafara Allah a kan wannan kuskuren da yi maza Allah sallallahu sallama. bai koma gida wurin matan shi nan ba sai da ya kwana 29 a waje suka ci kuka suka yi nadama suka rasa inda za su kansu sannan ya dawo ya dawo ya fara zuwa ɗakin aisha a take mushi cewa ai kai ka ce za ka yi wata ɗaya da ya dawo da kai kwana ashirin da tara ai wata bai cika ba zuwa gaba matar da take ta kuka ba kwana da kwanaki Ba me kun ta shiga kai kayinta ta tuba ta ba Allah mijinta da kuma ya ta fara mashi da wani zolaya da wani abu wanda kuma zai iya sa al'amari ta ke rikicewa manzo Allah sallallahu da wasallam bai kula ta bai biye mata sai ya murmushi ya ce to ai da fa wata ai yana yin kwana 29 shigar magana ta wuce sai Allah ya sake saukar da wasu ayoyi na cikin suratul ahzab kenan ko har ma fadan Allah ke sarki ya yi da kulli azwajika in kuntunna يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا الله يتوقع آيوي يا أيها النبي يا كي النبي kulli azwaj ka ce wa matanka waɗannan matan da ake ta da su akan su ba a yi musu kaza ba ba a siya musu a tamfar a tashin asuba ba ba a canza musu kayan aiki ba ba a yi musu faɗan kishiya ba irin wani abubuwan suka dinga ta mai da kayan baya irin rigingimunan da mata za su ce a yi wannan takalmin ma wallahi an daina yayin shi wannan a tamfar ni ba irin ta nake so ba ni ba zan ci abinci iri kaza ba za ka yi aure ku zo da shi ka biya mu umara ko ka canza mana mota ni ba zan zauna a gida ɗaya da kishiya ba kaza kaza kaza duk irin waɗannan abubuwan suka da annabi da ba ni ba ni zala sallallahu alaihi wasallam ko ba yi da shi in ya samu ya ba su in bai samu ba a yi ta jefan mishi da magana ilimi da shi ne Allah maɗauki sarki ɗauki faɗan da kansa ya ce ya ku matan manzan Allah ya kai manzan Allah ka ce matanka ku lura kun ga a baya aka ce da ana magana ta zaman lafiya sai Allah ya kira su da ya nisa annabi ya ku matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kama karshen wannan ke sallar sunna ka admin nisa amma yanzu nan saboda Allah faɗa yake da shi, sai dai ce ya nisa annabi sai ce annabi kai ka ga musamman ba wa Allah ku kullura irin yadda idan ana wani rigima sai ke ba ke tuni ba mazan yi magana da shi ba sai ki kira wata kawai ki a ilori ko ki gaya ma ko ki rubuta ki ba yara ta kai ko kuma ko ki ki magana kwata kwata to shi ne Allah ya musu haka nan yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi kulli azwajika ta gaya matanka ya za ga musu cewa in kuntum na firibnal hayatar duniya wa zinata in dai wannan rayuwar duniyar da kyalkyalinta shi shine bukatar to gidan annabi ba gidan kyalkyalin rayuwar duniya ba gida ne na bautar Allah gida ne na haƙuri gida ne da ake zama don a samu lahira kisa za a iya kwana a wuni ba a ci ba za a iya wata ba a ɗaura wuta ba za a iya haƙura da duk wani kayan alatar rayuwa idan ba irin abin da kuke so ba kenan kun fi sha'awar abubuwan bore rayuwa a dinga wadaka ana sharholiya ana morewa ana fita shopping ana fita ƙasashen waje ana canza kayan aiki duk wata shida a canza siyo wasu kullum kina kasuwar gwal ba ki da aiki in banda kashe kuɗi to idan wannan kike so to wannan gidan ba gidan haka ba Allah ya ce alai na umarci kunna ba usarri kunna sarahan duniya ka ce musu ko ce ta faɗa abin da take so cewa ita ba za ta iya wannan auren ba shi kiran a ba ta mutu tsala a yi mata wani alheri a sake ta ta tafi ta auri wani miji irin wanda take so wayan kuntunan. وإن كنتن تجدن الله ورسوله والدار الآخرة نعم. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما إذا كنت كنا سب واتو الله da manzansa da to ku yi haƙuri da abin ku gani shi kuma Allah ya muku alƙawarin cewa ya yi muku tanadi mai kyau ya yi muku tanadi a lahira na gani da faɗa cewa ko a lahira ku matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tanadin da aka yi muku kenan da aka duk inda annabi yake a lahira kuna annabi kuma shi yake da gida fasu ɗaukaka a lahira wannan da ishe kuma ba aka yi musu wannan tankiyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara zuwa gurin Aisha yace to ya karanta mata yace to Aisha kin ji abinda ubangiji yace zaka ina shawarta ki ki je gida ki shawara da iyayenki ke yarinya ce karama mai karancin shekaru da kuruciya ki je ki shawara da iyayenki da tawali idan kun zaɓi ki ci gaba da zama a gidan auren nan to idan kun ga ba a sake ki sai ku zo kai ba a sake ki a mutunci ka ce haba ya wanzu Allah ai kullun nake yarinya karama ina ka abin da nake so ai da hankali na da wayo na ni yanzu a kan kani har sai na yi wani shawara da wani ba wanda ya shawara da kai kai na zaba haka za ka ci wani haƙuri hakuri da wayar da ka to dukkan sai suka zaɓi zama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata wadda ta zaɓi cewa wato ba za ta zauna da Allah ba ita a sake ta ita ka ka za kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to shine Allah maɗaukin sarki ya yi mushi ainihin wato yi musu a a abin nan ya musu alfarma ya ce daga yanzu kuma kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake neman wata mata ya aura ko kuma ya ainihin saki wata a cikinsu Allah ya ce masa can gaba kaɗa arama la yi zaka nisa ko la yadillu laka nisa min ba'd wa la an tabaddala bihin wa la an tabaddala bihin أن تبدل بهن ولا أن تبدل بهن بهن للأزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا Allah madaukakin sarki ya ji daɗin yadda suka haƙura suka dawo cikin taitayinsu suka gane cewa ruwan sanyi baya shayi suka gane cewa lalle zama gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su rayu a hannun shi su mutu a hannunsa ko ya mutu ya bar su su zama ummahatul mu'minin a duniya da lahira ya fiye musu wannan kwanzagwar ba da suke tayarwa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Za da kowace a cikinsu kamar sun yi ijma'i suka haɗa kai suka ce sun zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun haƙura kuma suna neman gafara Allah sai Allah ya ce bayan da Allah yake turji man sha'u min hunna wa tu'ilai kamar sha'u kaza kaza kaza kaza sai Allah yake la yaqulu laka nisaqu min ba'd daga yanzu wata mata bata halarta gare ka aka aka dace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damar da yake da ita na yadda wata mata da da yake so ya aura abinda a bayan da aka ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat tafsa da nabi to an soke wannan cewa waɗannan matan naka na gida sun isa kar ka sake ganin wata kuma ka ce kana so wala an tabaddala dinga min azwaj kar kuma ka ce zaka canza wata abinda muminai suna da damar a a a su canza mata in wa ina rasu musu guda da zaujin makana zaujin mutum yana da mai ci wata mata ya auri wata amma shi annabi aka ci mishi wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna duk yadda mace ka ganta kyanta ya burge ka sai dai kawai yi tasbihi ka wuce Allah ya hana Allah ya dace mishi wannan damar saboda jin daɗin abin da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na halacci walau a'adabaka husnuhunna Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah yana gatin abin mutane suke aikatawa to kun ji wannan kissa game da Hafsa ke na wanda a cikinta, ta cikin abin da zamu kwaikwaya akwai hadarin tona asirin miji ba da labarin da miji ya baki da sirranta miki ko wani abu da kika san mijinki ya aikata ko da abin wato ya ba ki aiki ko ba ki daɗi ba ko kuma wani saɓan Allah ne ko ba daidai ba ne yana da matuƙa haɗari ki muke bayar wannan abun kamar da muke taɓaɗa cikin darasin nan ya zama gama gari a wajen mata ba wani abu ba ne to laifi ne babba a shari'a yan please hide my eyes yan ainihin wato zuwa yanzu ma hada wasu gidajen rediyo na ƙarya da ake kafawa a social media a aiko da voice note ko a aiko da video ko kuma a tafi wani wai ne sunan shi inda ranka ko duka gauta daɗi ko da kan magoyi ko barkata famili da ire-iren waɗannan wuraren za ka ji ka ji mata daɗi ta zauna awa shida tana zayyana labarin aurenta da mijinta wannan wani irin fasikanci ne zama to shi aure ya zama abin faɗa a cikin labaran rediyo labaran da da mai da haka ya kamata matan da su bi su dawo wannan abun ba daidai ba ne ba abin da yake kawo illa ƙara lalata alaƙar rayuwa sannan kuma nema kuma ƴaƴanku da ke tsakankaninku a wannan auren da kuka tona asirin iyayensu a wannan zamani kuna ganin yanzu yara ɗin shekara takwas bakwai dubu dubu na da shekara goma sha biyu sha ɗaya da ƴan mata ne duk samari ne za su za su nemi aure za su shiga rayuwa wataƙila wasu su Allah ne ba su ka ɗaukaka za a ta musu gori cewa iyayen ku sun yi kaza saboda suna wa kaina nasiha da sauran mata da maza musamman da mu mata su aka samu a cikin wannan sawarwara kafin a samu namiji da zai je wannan shashancin an samu mace guda nawa suna ka ku kiyaye zama ba daidai ba ne tona miji da ba da labarin wani abu da ya labarta ne da zuwa a mishi terere a cikin kawaye ko a gidan kitso ko a shagon salon ko a gidan mutuwa ko a wurin a gidan kawaki da kika je mata ziyara ballantana kuma a duniyar gizo social media wannan abin ba daidai ba Allah ka tsare mu tsare mana musulmi sannan kuma yana nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake bi yake bi da sauki wajen mu'amala da matan gidansa duk mutumin da ya auri mace ko guda ɗaya ce to dai sai ya a hankali balantana guda biyu balantana shi bai tara mata da yawa dole sai an dinga yi ana cizawa ana gurawa ana kau da kai ana haƙuri za a yi maka abin da kana ji kana gani ma ba daidai ba ne, amma ba za ka iya magana ba to dole sai da wannan littafin da wannan haƙurin wanda su kuma mata sai suke wai shine ai munafurci su kuma ka ce kana shi ai munafurci ne ai duk mijin mace biyu munafurci ne to wannan dai suka faɗa amma shari'a ta nuna cewa dole ne abu a hankali a yi nan a yi can a ciza a hura sannan ayoyin suna gwada mana irin yadda Allah madaukakin sarki yake ɗaukan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girma sha'anin da ya tafi rayuwarsa ma personal kenan balantana kuma abin da shafa addinin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya wasa da waɗannan al'amura Allah zai zo ya shiga cikin faɗan kowane ne yake cikin magana Allah ya mutsu mutsu da shi da Allah ya matar nan wannan terere din Allah bai basu ba sai da ya zo ya musu kashe ya musu wa'azi ya ja su ya musu wani sannan ƙarshe aka ba su zai ko su zaɓi gaskiya ko su zaɓi haske ko kuma su zaɓi duhu duk wani da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da saka yake da girma a wajen Allah za ka mu kiyayi sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kiyayi rena ka. mu kiyayi rena ka. akwai wata magana a jalibinsa wadda ba haka take ba domin wannan muna jawo kanmu faɗa ne da Allah kun ga irin wannan abin da matan da suka yi nobel abu ne da mata suke mazajensa a gida wanda za su kuma ya wuce ba tare da sun yi tsammanin cewa masu yi laifi ba har za su koma gefe masu dinga wasa da dariya suna sun mai da shi burin wasa ana zole ana kai kin ga yadda gaba ɗaya rude kin ga yadda yake zuba kamar ba shi ba ka yi baban Faisal a ya sha wahala a nuna zan baki labari an zuwa zai mutu mata ba su ɗauka kuma bari amma wurin Allah ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga babban matsala ce da Allah ya bada labarin Allah ya kare to hafsa kenan bintu umar a takaice bari mu dan tarihi ta kankani kafin lokaci ya kuri, sunanta hafsa bintu umar bin khattab ita ce babbar iya ta sayyidina umar dan khattab ta girma abdullahi dan umar Allah ya tsara musu da gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta uku bayan hijira lokacin ita ce matashi ta hudu da yawa mijinta a da wani mutum ne suna Hunayt ibn Huzaqa as-Suhani Hunayt ibn Huzaqa as-Suhani ya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wanda suka musulunta da wurwuri ya hijira zuwa Habasha da aka dawo Madina ya dawo da matarsa Hafsa to ana nan wata rana sai aka je yakin Uhud to yakin Uhud ne ya ji rauni. Bai yi shahada kai tsaye yakin Uhud ba amma ya ji rauni mummuna aka bi gida ana mai jinya daga bayan Allah ya rasuwa Za aka yana cikin shuhada uhud amma wanda suka rasu daga bayan sakamakon rawarsu ita tana tana gama idda Umar ya je ya samu Usman ya ce ina so ka aure ta Hafsa Usman ya ce lokacin Usman matarsa Ruqayya ta rasu Zainab ta rasu an ba shi Ruqayya ita ma ta rasu bai da mata kuma yana cikin kamar wata takaba ya ce umar sai hakuri wallahi shi yanzu mata ma ba ta ra'ayin aure sai sake zagon abubakar ya ce to ina so kai kuma ka aure yata abubakar bai bashi amsa ba bai ce mishi eh ko a'a sau da umar ya ji haushi a ransa cewa abubakar ya maki amsa ta yin da ya masa to sai daga baya manzo sallar sallallahu alaihi wasallam ya aiko cewa shine zai aure ta shine sai sai na bakar ya samu umar ya ce na san ka ji haushin kabin ta yin diyarka amma ban ba ka amsa ba ko yace gaskiya na ji haushi yace to abin da yasa abokina mai gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mini cewa yana so zai aure ta shi sa ban gaya maka ba ban ce maka a ai ta riga ta samu miji ba in ya sanar da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban kuma ce maka bana ciki ba sai kuma ya canza ra'ayinsa ni kuma sai na aura kun ga yanzu shi sai na baka da yake namiji an gaya mai sirri amma bai faɗa ba ya samu ta kuma da zai fada amma inda wani sai a ja wannan sirrin yana ai ba zai kai wani faɗi ba da. ko kuma wani wanda yake nusari ana ba da ke haka da kake yi ma ka kada ka jira akwai babban al'amari yana nan ka jira kawai yace ya ya ta ta ba ni a kada ka jira kawai to ko haka ya faɗa ya tuna cikin sai na baka yana da taku bai faɗa ba. so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta an ce ya bata sadaki dirhami 400 dirhami 400 ne yanzu kuɗi ne mai yawa sannan ya haɗa mata da wasu kayan ɗaki a da sauransu kuma a ce bai ke kenan yi mata hafsa an santa cewa mace ce mai tsananin kishi kisa aka dinga rigima ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da irin kishi kishi na ban mamaki har annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sakin ta a irin wannan ta faɗi magana ta faɗa da wata ta wata ne ke kai hafsa auren da ba zai ba kawai a hakura to har ya furta mata saki sai ga mala'ika jibril zai ce a'a Allah ya ce ka mai da ita saboda tana azumi tana sallar dare kuma sannan matarka ce a duniya da lahira sannan kuma saboda darajar babanta Shanin sallar da sallar mai da ita wata rana ta taɓa ce ma safiya gafara da ɗan yahudawa kawai safiya ta dinga kuka ta dinga kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya ce yace hafsa ta ce mun ƴar yahudawa Ya ce rabu da ita da Allah ke da kike ƴar uwa annabi Musa kuma ke auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabu da ita sannan je gwa hafsa ce, kika ce mata yahudawa wallahi hafsa ki tsoron Allah abin da kike ba kyau Allah bai kara mata asa ko yake ku kake Allah ya hafsa to an santa da wannan kishi da haka suka fasa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kungiya biyu ita Hafsa da Aisha a wuri guda da Sauda da kuma ita wannan Safiya da suke ce mai ayyuka guda wadan tana biye musu tana biye musu ana yin wannan sabda har wata rana ma ita Aisha ta ce mata ta ce mata da Allah ji ta da Allah sai masa abin da gidan da ya gani a wannan ya gajeren mata don tana da gadarta so ɗayan gurub ɗin kuma shi ne gurup ɗin ummu salama ita kuma da sauran mata matan manzo Allah masu alaihi wasallam Zainab ko Naima, Zainab binti Jashi da sauransu to hafta tana da wannan ɗabi'ar an santa da ita sannan mace ce mai fasahar magana wata ke kuma da tsayayyen mace kamar babanta idan kika san babanta tsayayyen namiji ne yana iya faɗan kowace magana yana da kaza ta gaji irin wannan halayya daga gare shi ita ma tana daga cikin matan da bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta sake fita daga ɗakinta. ta ta zauna a ɗakinta ta har ta rayu shekara talatin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu a shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijirar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon halifancin sayyidina Muawiya da Abu Sufyan radiyallahu anhu a lokacin ta rasu yana da cikin darajojin da Allah ya mata shi tana cikin yan boko tsirarin yan boko a cikin matan sahabbai wato ta koyi rubutu da karatu a wata mata mai suna ashifa ita koya mata rubutu da karatu sannan kuma ƙur'ani da aka tattara a zamanin sayyidina abubakar yana hannunta domin da aka bai wa umar sai ya matsayin shi na halifa sai ya ba ta ajiya ita ke ajiye da shi bayan an kashe shi to sai zamanin sayyidina usman sayyidina Usman zai sake editin ɗin alkur'ani to sai ya aika aka anso wannan kwafi na sayyidina Umar daga hannunta ita sai wa duniyar musulunci gaba ɗaya, wannan kwafi na alkur'ani wanda kamar ne master kwafi na a edited and complete Qur'an na musulunci wannan ya daga cikin ainihin wato mana ɗinta da ake ambata kamar da muka ambata ta zaɓi zama a aikin ta ba ta sake fita zuwa aikin hajji ko umara ba tun bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ta kasance tana da yawan kyauta da sadaka ita ma kamar wacce da muka ambata da suna sauda wannan ita ce dai Hafsa bintu Umar bin Khattab radiyallahu anha a take kwarai dangane da wannan ambato da Allah yi masa na cewa wa in asarar nabiyu wa in asarar nabiyu ila ba'di azwajihi hadithan zuwa ƙarshen aya cikin suratu at-tahrim abu na gaban zamu ambata a ƙarshe shine waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu cewa sun yi abubuwa irin dai wanda mata suke to ba kuma yasa suka wannan ba saboda su mata ne su mutane ne kamar mu ba mala'iku ba ne ba masumai ba ne sauraka mutum da su mutane ne ba mamaki idan sun aikata irin abin da mutane suke aikata sauraka kada wannan ya zama dalilin da za a aibata su ko a zage su sai dai a ɗau izina daga sha'aninsu wannan zagi da aibatawa tafarkin batattu ne cikin 'yan shi'a da makamantansu su ne suke ganin wannan abin da za a ce ga wata mata ta yi wa sallah da sallama kaza to bar kawai a aibata ta to Allah madaukin sarki ya fi musamman za a sallah da sallama shi bai aibata su ba ya yi musu tankiya ya yi musu kashedi sannan kuma ya ce su tuba zai ya ce musu kuma sun tuba ta ba su tsaya iya kuma kowa idan zai yi wannan sai ya fara yi da matarsa ko surukarsa ko uwarsa ita ma tana yi ma mijinta wannan abu idan laifi ne a yi wa miji to matarka ta yi maka ko mahaifiyarka ta yi ma babanka ko surukarka ta yi ma ɗanka irin wannan abin ko ma fiye da shi suna kada sai ka fara da na gida tukunna kafin ka fito ka sa baki a nadawa su kuma Allah ya riga ya wanke su ya riga ya ce ya zaɓe su a matsayin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har mun ji tukuicin da ya musu Allah ya musu wa'azi sosai kisatul azab da duk wa'azi ne aka yi musu ya nisa annabi ya nisa annabi la sunnaka adil la nisa idan takaitunna fala tasari bi ya nisa annabi an ta musu wa'azi kuma Allah ne shaida akan cewa sun ji wannan wa'azi da ba su ji ba da Allah ya ba mu labari da Allah ya umarci sa ya sake su da Allah ya ya yi fushi da su amma tunda Allah duka bai yi wannan ba ya nuna cewa Allah madaukin sarki ya ba su uzurin dan adantaka shi ya halicce mu da su ya fi mu sanin kanmu zaka ya ba su uzurin yan adantaka irin wanda mu ma yanzu muke ba kanmu abubuwa da dama idan mun yi mana ba kanmu uzuri mu ce to mutane ne ai mu maza ne ai mu mata ne ai an san maza na yin kaza ai an san mata na yin kaza duk muna ba kanmu wannan uzurorin to me zai hana su mu ba su alhalin sun fi mu daraja a wurin Allah alhalin sun fi mu dacewa da fadlan Allah alhalin Allah ya yarda da su Allah ya zaɓe a cikin dubban ɗaruruwan mata ya danƙa su a hannun fiyayyen halitta zaɓensu kawai da Allah ya yi su matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya kamata ya ba falala da darajar da zamu da su a koda yaushe so da ka mu musulmi ahlus sunna in mun kira su ba za zamu kira gaba da su sai dai mu kira alkhairin su mu yi musu addu'a nema musu yarda Allah idan karatu ya biyo ta kan irin wannan abin da suke na dan ba za mu aibata su ba za mu nema musu uzuri za mu ba da labarin da kyakkyawan lafazi kamar yadda muka kwatanta a da nan sannan kuma za mu ci gaba da musu addu'a da nema musu gafara a wurin Allah wannan shine addinin gaskiya ina fata mun gane wannan muhimmi ne sosai game da duk abin da ya shafi ambaton mata da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa radiyallahu anhu ajma'ina ba a ambatan su da alkhairi ba a ambatan su da sharri ba a kudurci mummunan kudiri daga gare su a kaiwa da sha'anin su dai a nema musu gafara Allah a nema musu Allah ya kare ya da su wannan shine addinin musulmai wannan shine addinin gaskiya wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa wanda ya sauka daga wannan turba babu shakka ya sauka daga addinin gaskiya ya kama kafa wala Allah ka tsare mu daga mata Allah ka tsare mu daga halaka Allah ka tsare mu daga taɗewa wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa